إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ke bamu dama muke ci gaba da wannan karatu a daidai wannan lokaci kamar kowane mako a yau ma insha Allah ta'ala za mu ci gaba a inda muka tsaya wanda majalisinmu ya dace da majalisi na hamsin da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga jimadar ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya ba mu tara ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salam 2018 muna roƙon allah madaukakin sarki mana muwafaka cikin abin da za mu karanta a yau in ba manta ba muna cikin babin da ke bayanin ma'alal insani li akhihi min al abin da yake kan dan uwanka musulmi na haƙoƙi wanda malam ya ba mu haƙoƙi guda bakwai mun karanta har zuwa kan ƙarshen na biyar wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan haƙi na shida malam yace al-haqqu sadis al wal ikhlas wa ma'na al-wafa' الثبات على الحب إلى الموت وبعد الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه yace akwai alwafa wal ikhlas alwafa shine cika alkawari wa aufu bil ahd cika alkawari to abun nufi in kana tare da abokinka dan uwanka musulmi to ka cika alaƙanka da shi ta abuta har zuwa mutuwa malam ya ce wa ma'anar wafa a sabatu alalhub ilal maut za ka dawwama wajen sansa da ƙaunarsa har zuwa mutuwa ma'ana kenan ba zai yiwu a ce wani abun duniya ya raba ku ba in har ka ga ɗan'uwa ya rabu da ɗan'uwansa? uwansa to matsala ce ta addini kuma mun yi bayanin matakai da mutum zai bi har zuwa kan rabuwa din ba haka kawai ake rabuwa ba domin ita alaƙa ta yan uwantaka inda dai an mutu a kanta tana gadar da samun inuwar al'arshi yau malazilla illa zillu wa rajulani haɓa fi la ijtama alayhi wa tafarraqa alai mutum biyu su so juna don Allah su haɗu akan haka su rabu akan haka to mutuwa ba lallai ta ɗabi ma masoyan juna lokaci guda ba dole ne bi kullin ajaluhu kowanne da lokacinsa duk yadda kake ƙaunar mutum to mutuwa kan iya raba ka da shi ko shi duk yadda yake ƙaunar ka mutuwa kan raba shi da kai to saboda haka idan har akwai zumunci na gaske ƙauna ta gaskiya to mutuwar ma ba ta yanke alaƙa kwata-kwata shine cewa ba'dal maut haka kuma bayan mutuwa mana ilal maut <coughs> wa ba'dal maut to ba'dal maut ya abin zai kasance sai ya ce wa ba'da Mautin akh ma'a auladihi wa asdiqai bayan mutum ya rasu to zaka sada alaƙar ƙaunarsa da kuke ta rayuwar duniya a wajen 'ya'yansa da abokansa وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا النبي صلى الله عليه وسلم يا كرم وتدتيجوا da aka bincika sai ya ce innaha kanat taghshana fi ayyami khadija wa inna husna al-ahdi min al-iman domin wannan mata takan kawo mana ziyara takan zo wajen lokacin khadija tana nan Wana kawar khadija ce tana kawo mata ziyara tana ɗebe mata kewa da sauransu wanda muka duba daga cikin kishin da na aisha radiyallahu anha ta nuna wa khadija bayan mata rasu Yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani abu gida zai ce a ɗibawa ƙawayen khadija na aisha radiyallahu anha ta ce ya ka damu da wannan mata bayan ta riga ta mutu kuma Allah ya canja maka bi khairin minha ita ta ba wa kanta kairiya.